بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قول المصنف رحمه الله فإن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويختلف العمل ويتخلف العمل وهل في اتباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا بين يدي بعض الملوك ليؤاكبه أشد عقوبة أو يكرمه أتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستئد له ولا يأخذ له أهبته قيل هذا لأمر الله سؤال صحيح وارد عن أكثر هذا القلب واجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء وهذا التخلف له عدة أسباب أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأفضلها وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمانينة ويسير المعلوم غيبا شهادة وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المخبر كالمعاين فإذا اجتمع إلى ضعف الإيمان أدم استغباره وغيبته عن الكلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لشغاله بما يضاده وانضم إلى ذلك تكاد الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوة وتسويل النفس نفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل وركدة الغفلة وحب الآجلة ورخص التأويل وإلف الأوائد فهناك لا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان والأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب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 masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na ranar talata da laraba sha uku ga watan da sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam! dubu ɗaya da ɗari da talatin da wanda kuma ya zo daidai da ashirin da uku ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi mai albarka wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي نال امام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى wannan shine darasin mu na 31 a wannan littafin a kuma jerin gwanan darussan na wannan masallaci wannan shine na 207 muna fatan Allah ta'ala ya mana gaman katar ya mana tawfiki cikin abin da mu karanta ya ba mu kyakkyawar fahimta ya ba mu kuma ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba yana magana akan abin da ya shafi husnul zanni da kuma al akwai abin da ake cewa husnul zanni kyautata zato ga Allah akwai kuma mutum ya rudu kansa ya rika gayawa ko ransa ta rika gaya masa ƙarya saboda haka ya saki dokokin ubangiji ya rika yi musu rukon sakainar kashi yana aikata abin da ya ga dama da hujjar cewa Allah ta'ala zai gafarta masa Allah ta'ala zai yafe masa Allah ta'ala gafurur rahimun ne ke nuna wannan ba shi ne husnul zanni ba husnul zanni daban wannan kuma alghururu ne bin nafs to shine yake cewa fa in qulta kayfa yajtami'u at-tasdiqu al-jazim alladhi la shakka fihi bil ma'ad wal janna wa yatakhallafu al-amal idan da zaka yi tambaya ka ce to ya za a yi a samu mutumin da ya yadda har zuci babu ko shakka a cikin yardarsa da cewa akwai ranar gobe kiyama da za a sake tashin mutane a sake busa musu za a sake busa musu rai akwai kuma aljanna akwai wuta a ce mutum ya yadda da haka yadda da babu shakka a cikinta sannan kuma ya yi zamansa ya ainihin miƙe ƙafa ya ƙi aikin da Allah ta'ala ya ce ya yi ya ƙi barin abin da aka ce ya bari ya haka za ta yiwu mutumin da ya yadda har zuci cewa akwai ranar da za a tashi za a tashi mutane daga mutuwa za a yi musu hisabi akwai waɗanda za a kai su aljanna waɗanda suka yi kyawawan ayyuka akwai kuma waɗanda za a kai su wuta waɗanda ba su kyautata ayyukansu ba a duniya sai za a yi mutumin da ya yarda da wannan har zuciyarsa baya ko shakka kuma a ce ya miƙe kafarsa yana yin abin da ya ga dama anya wannan gaskatawar ta zuciyar haka take kuwa ko ko dai kawai dai ya yi imani kama amanan nasu ba wai har zuci ba يتي وهل في اتباع البشرية ان يعلم العبد انه مطلوب غدا الى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه اشد عقوبة او يكرمه اتم كرامة ويبيت ساهيا غافلا لا يتذكر يكي تيوى شن تبيئة تيتا ادم شن تبيئة تيتا ادم wanda ya san cewa wato bawa ya san cewa gobe an aiko masa cewa gobe sarki yana neman sa wani mai sarauta yana neman sa liyu aqibahu ashadda uquba dan yayi masa uquba mafi tsananin uquba ko ya karrama shi mafi cikar karramawa wato ko dai ya yayi masa uquba yayi masa horo horo mai tsanani ko kuma ya karrama shi ya girmama shi ya yi masa kyauta ta alfarma a ce mutum ya san gobe-goben nan za a zo a tafi da shi fadar sarki ko dai a yi masa ukuba ko a karrama shi a ce ya san da wannan ya yadda da wannan a cikin ransa kuma a ce ya kwana kamar babu wani abin da zai faru gobe zuciyarsa kwata-kwata ta zama a cikin gafala a cikin rafkanwa wato kamar ma babu wani abin da zai faru gare shi gobe wala ya tazakkaru mawqifahu bayna yaday al-malik baya tuna cewa gobe fa zai tsaya gaban sarki wala yasta'iddu lahu baya yi ma wannan tsayuwar tanadi wala ya'khudhu lahu uhbatahu baya yi mata tanadin da ya dace da ita anya zai yi haka a ɗabi'ar ɗan adam ba haka ba za ta yi ba ka san gobe cewa za a kai ka za a yi maka bulala gobe goben nan da safe akwai bulala bulala ɗari babu shakka mutum zai kwana yana sake saƙe zai kwana yana tunanin yaya zai fuskanci wannan wannan bulalar kila ma ya kasa bacci in mai raguwar zuciya ce ma ya ta kuka ana ba shi haƙuri iyalansa suna lallashinsa ce ya haƙuri komai ya zo mai wucewa ne yanzu gobe yanzu kamar ba a yi ba a yi ta lallashinsa ba zai za ka gan shi haka kawai yana kara kai nasa ba yana ta kai kawansa abinsa yana ta hira yana ta dariya a'a sai kaga canji ko a ce gobe za a yi masa wato za a karrama shi akwai gagarumin taro da za a yi za a gayyato manyan mutane masu alfarma za a yi masa kyauta ta fitar hankali to shi ma saboda farin ciki ba zai yiwu ka same shi ya gafala ya ma manta ba sai ka gan shi yana ta shirye-shirye yana ta tanadin irin shigar ma da zai yi to ni mai ma zan sa wacce riga zan sa ma to da wadawa zan gayyata mu tafi dole sai ka same shi yana yana wannan ita ce ɗabi'a ta mutum to ya za a ce gobe gobe kiyama Allah ta'ala ya ce wanda ya kaza wanda ya kaza zai masa ukuba iri kaza iri kaza wanda kuma yayi kaza yayi kaza shi kuma za a yi masa sakayya iri kaza a ce mutum ya yarda da wannan amma ba za ga wani motsi a rayuwarsa ba ce wannan lalle abu ne wanda ya ba zai yiwu ba ya tafi tare da ɗabi'a ta ɗan adam ko dai bai yarda akwai waccan ranar ba cewa akwai ranar da za ta zo ko kuma akwai abin da yake faruwa baya da hankali ba cikin hankalinsa saboda haka duk abin da ake faɗa ba bai san ma ana faɗa ba ma ce ya sani ya yadda ya amince kuma ka same shi babu motsi ce wannan yana da yana da ban mamaki qila hadha la'amrullahi su'alun sahih mala yace idan da wani zai wannan tambayar ce to ya za a yi mutum ya yadda da ranar lahira kuma sannan ka ganshi baya komai na aikin kware ko kuma yana yin akasin abin aka ce kada mutum aka ce yi? kada yayi shi ne ce lalle wannan tambaya ce mai kyau na rantsi da Allah waridun ala aksari alil ah, ah, aksari hadal khalqi tambaya ce da ta dace ga da dama daga cikin mutane yawa daga cikin mutane in ka dubi irin yadda suke lalle za a yi akwai wannan tambayar alama wannan tambayar akan su sun yi imani cewa gobe alkiyama akwai tsayuwa gaba ga ubangiji akwai aljanna akwai wuta kuma ba za su yi aikin da Allah ya ce su yi ba da dama daga cikin mutane wannan alamar tambayar tana hawa kansu wa shimau hazainil amrayn min a'jabil ashiya haduwar waɗannan al'amura guda biyu yana daga mafi mamakin abubuwa wato a ce ga imani aljazi mutum yana da yaƙini a zuciyarsa sannan kuma baya aikin da aka sa shi yayi haduwar waɗannan abubuwa guda biyu abu ne mai ban mamaki sai mala ce wa hadha takhalluf lahu iddatu asbab Abin da yake jawowa a samu irin wannan rashin aiki din ga mutumin da ya yi imani akwai ranar lahira abubuwa ne suke haddasa haka akwai wasu asbab waɗanda su suke haifar da wannan su ne ce ha da'aful ilmi wa nuksanul yaqin wato yaƙinin nata da yake cikin zuciya sakankan ce wadda take cikin zuciya ta yi rauni ya yadda amma yaddar ba karfa ba ta da karfi sosai ta samu rauni yaƙinin da yake cikin zuciyarsa ya samu rauni wa man zanna anna al-ilma la yatafawat fa qawluhu min afsad al aqwal wa afdaliha wanda yake tsammanin cewa yaƙinin da yake cikin zuciya baya fifita wato na wani yafi wani to wannan sa ita ta fi kowace magana zama ba gaskiya ba ita ta fi kowace magana zama barna wato abinda yake cewa a nan imani ya zidu wa yankus al ya zidu wa yankus yaqinin mutum yana karuwa yana raguwa labarin da mutumin da wato ka amince mata irin saba'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari labarin da zai baka bai kai labarin da mutumin da ka amince masa ɗari cikin ɗari bisa ɗari ba zai baka dukansu ka yadda da su amma ka fi yadda da wancan shi wannan wani lokaci yana shirme yana yakan dai amma wani lokaci yakan ɗan yi shirme wani abin ba ba haka yake ba bai ji shi sosai ba ko bai fahimce shi ba zai gaya maka akan dan samu wasu lokuta kaɗan da za ka gane cewa maganar da ya gaya maka an samu kuskure amma dai tamanin cikin ɗari in ya gaya maka magana sai ka same ta haka yake wancan kwa ɗari bisa ɗari duk sanda zai gaya maka magana sai ka same ta haka take kaga kowannen su ka samu al'ilm al-yaqin a cikin zuciyarka amma na wancan dole ya dare na wannan haka nan a ce wannan da ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ya baka labari ba zai zama ɗaya da labarin da ire-irensa kamar guda biyar ko shida za su gaya maka ba wannan ya faɗa wannan ma ya faɗa wannan ma ya faɗa dukkaninsu kuma amintattu ne karɓaɓɓu ne a gurinka babu shakka sai ka ji cewa labarin waɗannan wato gungun mutane waɗanda dukka amince musu ya fi ƙarfi sama da wannan guda ɗayan wanda shi ma ka amince masa kuma labarinsa yana da ƙarfi to sannan ka je ka ga abin da idanka ba zai zama daidai da labarin da za su baka ba din labarin da za a baka bai kai ka ga abin da idanka ba shi da kika gani ya kuriji to sannan kuma a ce abin ya shafe ka kaga ya wuce ma an yi abin a gabanka a kai abin ma ya shafa babu shakka sai abin ya fi karfi sama da a ce kawai gani kai wato kamar zuma ce kana jin labarin zuma wani wanda ka amince da shi ka yadda da shi ya zo ya gaya maka zuman nan ga yadda take kuma zaƙi ne da ita za ka yadda sai kuma ka ga zumar gata a gabanka gata an ebo ta daga amiya gata nan yanzu kana ganinta kaga ƙarfin ganinta ya fi ƙarfin jin ta. yanzu ga ta ma inda za a tambaye ka kai ma mai dorarwa ne ce ai na taba ganin ta to kuma sai ka ɗanɗana ka ji zaƙin da kanka kaga wannan ba daidai yake da ka ganta ba baka taba ta ba to saboda haka al-yaqin ya tafawat shi yasa ake samu ilmul yaqin ake samu ainul yaqin ake samun kuma haqqul yaqin to haqqul yaqin shine karshe kamar mu yanzu da aka gaya mana aljanna annabawa suka zo da labarin aljanna mun samu ilmul yaqin saboda mun yadda cewa waɗannan zababbu ne daga Allah ba za su gaya mana ƙarya ba duk abin da suka faɗa haka ne Allah ne ya gaya musu su kuma suka gaya mana mun samu mun samu ilmul yaqin da aka tashi lahira muka zo gashi nan yanzu an zo da mu gaban aljanna muna jiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema mana izini ya fara shiga duk mu shige kaga a lokacin mun samu ainul yaqin kowa ya gani to da zarar ko muka shiga muka je mu tsundum a ciki ka fara shan nono ka fara shan zuma ta aljanna ka fara shan khamr na aljanna kaga ai ka samu kuma haqqul yaqin to kaga al-ilmu yatafawat al'ilmu ya tafawat al'ilmu a nan yana nufin al'ilmu daruri yana nufin al'yakin wa man zanna annal ilma la ya tafawat fa qawluhu min afsadil aqwali wa afdaliha wanda zai ce yaƙinin da yake zuciya baya fifitar juna na wani baya fin juna da'abu abu ɗaya ne mala yace wannan maganar ta ta fita kowa zama barna ta fita kowa kuma zama ƙarya وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء, إحياء الموتى عيانا قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي النبي إبراهيم عليه السلام بايد شكا بايد صوفنا شكا لما دع بند الله تعالى يقيا متتشي وزي يتاشم ممتتو باي متوس النبي إبراهيم بايد شكر ونمت ya yadda ulul azm ɗaya daga cikin ulul azm bal khalilur rahman bada ɗayan ubangiji ne shi ke martaba ta biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayi a cikin annabawa kaga fa zai yiwu ma ka suranta cewa wai akwai akwai shakka to amma sai ya ce wa Allah ka nuna min ya kake tayar da matacci ta ce awalam tu'min baka yadda bane qala bala na yadda walakin li in inna qalbi dan zuciyata ta ƙara samun nutsuwa wato in ƙara yaƙini akan wanda nake da shi to wannan shine ƙarin yaƙini ƙarin imani ka samu ƙarin imani akan wanda kake da shi to kaga idan har annabi Ibrahim alayhi salam zai nemi ƙarin yaƙini akan wanda yake da shi kaga ai ba gaskiya bane kuma ne zo ce yaƙini baya karuwa to yadda yake karuwa kuma haka yake raguwa wani kuma ya ƙinin nashi gashi dai ya amma kuma ya yi rauni ya ce ba da ilmihi bi kudratin rabbi ala zalika bayan ya san yana da yaƙinin cewa Allah ta'ala yana da iko akan raya matacce liyazda da tsumanina ya roƙi haka don ya ƙara nutsuwa walakin liyatma inna kalbi wani irin masu tafsirin tafsirul ishari din nan ce walakin liyatma inna kalbi ai sadiqi wai ya ce a nuna masa saboda abokinsa ya ƙara nutsuwa kowa ya abokin ɗashi kuma a larabci an taɓa cewa aboki kalbi waya sirar ma'alumu liyazza da tsumaninatan waya siral ma'alumu gaiban shahadatan don abin da ya sani ya yadda da shi ya amince da shi alhalin bai dan shi ba ya zama abu ne wanda irinsa ya gani ya gane masa وقد روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الخبر كالمعاينة حقيقي أقولنا حقيقي أسكي مسند إمام أحمد ليس الخبر كالمعاينة wato kamar da hausa ka ce gani ya kori ji to gani ya kori ji labari ba zai zama daidai da ka gani da idanka ba mala yace fa idza ijtama'a ila da'f al-ilmi 'adam istihdarihi wa ghaibatuhu 'an al-qalb fi kathir min awqatihi aw akthariha li-ishtighalihi bima yadadduhu wa indama ila dhalika taqad at-tab'i wa ghalabat al-hawa wa istila'u ash-shahwa wa taswil an-nafs wa ghurur ash-shaytan wa istibta'u al-wa'd wa tul al-amali wa raqdatu al-ghaflah wa hubbul ajila wa rukhasut ta'wil wa ilful awaid fa hunaka la yumsiku al-imana illa alladhi yumsiku as to idan raunin wato raunin yaqini gashi zuciyarsa ta yi yaƙininsa ya rauni imaninsa rauni sannan kuma bayan raunin imanin kuma aka samu adamu istihdarihi ay azamu istihdar al abinda ka sani kuma baka kawo shi a tunaninka ya zama na ka shagala da wasu abubuwa da suka sa wannan abin da ka yadda da shi kuma baya baya yawo a tunaninka wa ghaibatu 'an al baya zuciyarka fi kathirin min awqati aw aksariha. a cikin mafi yawancin lokutan sa a cikin da dama daga cikin lokutansa ko mafi yawancin lokutansa ga raunin imani kuma ga shi zuciyarsa ma ba ta tuno abin lishtighalihi bima yudaddu don ya shagaltu da abin da yake kishiyar wannan abin ya shagaltu da abin da yake kishiyar abin da ake gaya masa na yi wa Allah da'a saboda sakamakon gidan aljanna ya guji saba wa Allah saboda kada ya fada wuta ya shagaltu da abin da yake kishe wannan Wanzamma ila zalika taqadi tabi'i sannan kuma a ce bayan haka kuma bayan raunin imani bayan gafala ta zuciya sannan kuma ɗabi'a dabi'arsa tana nemansa da wani abu kuma wato ya tashi ya saba. ya ɗabi'antu da wata ɗabi'a wanda kun san ita ma kuma za ta yi kokari ta yi tasiri a kansa wannan ɗabi'ar da yake da ita wa hawa da rinjayar san zuciya akwai wani abin da yake a zuciyarsa na san zuciya shi yake so yayi ko da abin nan ya saba wa dokar Allah wasila'u shawa da rinjayar sha'awa to sha'awa ta riga ta mamaye masa zuciyarsa abin nan da yake so yi kuma yana kansa san zuciyarsa ne kuma yana sha'awar abin gashi kuma imaninsa yana da rauni ga abin nan da ake faɗa masa na lahira da aljanna da wuta ba ma ya kawo shi a zuciya wa taswilun nafs sannan zuciyarsa tana riya masa ƙarya wa gururu shaytan shaytan kuma yana rudarsa wa istibta'ul wa'di yana ga abin da aka yi masa alkawari zai samu na ni'ima na ai ba yanzu ne. ya zai bar abin da yake jin daɗi na yanzu yanzu yanzu nan gashi ya yi abinsa ya more ya tsaya yana jiran wani abin da sai ya mutu wanda yana ganin matakila ma akwai sauran kwanaki akwai sauran shekaru yana ga ba zai mutu ba sannan an mutu din sai an tashi kiyama to ai gara ma ya more tun daga yanzu wa tulul amali ga dogon buri yana so ya zama kaza ya samu karkara. wa raqdatul ghafla gashi kuma gafala ta sa yayi bacci zuciyarsa ta make masa zuciya zuciyar ta yi bacci wa hubbul ajila ga kuma san san rayuwa ta nan duniya ta riga ta masa kakatutu ta mamaye ko ina a jikinsa ta'wil ga kuma waɗanda suke masa tawili iri-iri cewa aka iya tuba ko wannan abin ai wato haramcinsa bai tsananta ba ko a nuna masa ai in kai wannan kai a akwai wanda masu kafi fi ka saban Allah kai ai waye ke zai wa zai daka ma saban ka wa zai daka ta saban ka ai akwai manyan manyan miyagu kai wa yake ta karamin alhaki karamin kwaro wato ya ta masa wasu tawile tawile da za su karasa shi wa ilful awaid ga wasu abubuwa ko da ya taso da suna al'adu wanda suka kewaye shi to idan waɗannan abubuwa suka haɗu ga raunin imani ga gafala ta zuciya ga waɗannan abubuwa da malam ya ambata suka haɗan ma zuciya to fa hunaka la yumsiku al-iman illa alladhi yumsiku as-samawati wal ard an tazula to fa ba abinda zai rike imani ya rike shi ya tsaya kam sai wannan da yake rike da sama suka tsaya kam da yake rike da sama da ƙasa suka tsaya ba tare da sun kauce ba ba tare da sun gushe ba wato in ba Allah ba da wahala ne wannan bai barar da imanin nashi ba saboda haka kaga wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa ka ga? mutum ya yi imani akwai Allah ya yi imani musulunci gaskiya ne ya yi imani abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na alkur'ani gaskiya ne Ya yi imani akwai ranar lahira Ya yi imani akwai azaba akwai aljanna akwai kaza akwai kaza amma kuma ka gan shi yana ta tambelansa yana ta aika aikarsa yadda ya ga dama to abinda zai jawo wannan shi ne waɗannan abin da ya faɗa imanin nashi yana rawa imanin nashi yana rawa Ya yi rauni sannan ga wasu abubuwa sun zo sun haɗa ba zuciyar san zuciya ruɗin shaiɗan san duniya dogon guri tawili waye waye waye duk wani tarkace ya riga ma mai zuciyar to kaga wannan babu mamaki gashi ya yadda akwai lahira kuma ka ganshi yana abin da ya ga dama sabab السبب يتفاوت الناس في hatta حتى ينتهي ila adna أدنى مثقال ذرة fil qalb Da wannan dalilin ne wato imanin mutane ko mutane suke fifitar juna a cikin imani wani yafi wani imani wani yafi wani wani imanin sai ta raguwa ya ta raguwa har ya kai ila adna adna misqal zarratin fil qalb imani ya zama kasan kasan ko abin nan kwatankwacin kwayar komai a cikin zuciya shekara haka an ce karshe za a fitar da man fi qalbihi misqal zarratin min iman daga cikin wuta to kaifa kunu lahu misalu dharra min iman ka gano da cewa imanin hawa hawa ne har a kai ga wanda imaninsa kiris ya rage ya tsiyaye na ɗan kaɗan su wani ɗan kaɗan ɗin da ya tsayin saura wanda a ida idan ka bil ainihin mujarrada don ka wale idanka ba za ka gan shi ba Ƙanƙantarsa ta kai ba za ka gan shi to wannan dan abin da ya ragowa shine zai zama sanadiyar a fito da shi daga azaba a kai shi gidan aljanna bayan an wanke shi daga laifuffukan da ya yi kaga wanda ya nuna al'iman ya tafawat ya zidu wa yankus wa jima'u hadhihi al-asbab yarji'u ila da'f al-basirati was-sabr waɗannan dalilai dukansu za ka iya tattare su su dunkule gaba ɗaya su ture su koma ƙarƙashin raunin basira da raunin haƙuri wato raunin basira ne raunin ilimi da raunin haƙuri basira raunin basira shi ne zamana baya halarto manya-manyan hujjoji na Allah ta'ala da ya sanya a halittunsa a sama da ƙasa da ruwa da da shi karan kansa waɗanda suke nuna masa azama ta ubangiji suke nuna masa girman ubangiji wannan sun bace daga kwakwalwarsa ko sun yi rauni haka in zai saba wa Allah baya tuno girman wanda zai saba baya ba shi da ilimi na ya san cewa abin nan fa a gurin Allah babba ne ko da kuwa idansa ko da kuwa zuciyarsa tana nuna masa karami ne baya da wannan sannan gagajen haƙuri babu haƙuri ko haƙurin ya yi rauni a nan haƙuri ana nufin haƙuri wajen yi wa Allah ɗa'a sun yi haƙuri ya bi Allah ya yi abin da Allah ya so yake so ya rinjaye zuciyarsa ya danne ta ya fi ƙarfinta ya yi haƙuri ya bar abin da Allah baya so ya rinjaye zuciyarsa ya danne ta ya fi ƙarfinta ya yi haƙuri a kan abubuwan da za su same shi na ƙaddara marasa daɗi ya jure to wannan haƙurin idan ya yi rauni to shi ne za ka ga abubuwan da suke faruwa na saɓan Allah ta faruwa tare da mutum duk da cewa akwai imanin a zuciyarsa na cewa akwai Allah akwai ranar kiyama akwai aljanna da wuta ولهذا Allah subhanahu سبحانه sabri wal yaqin shi yasa Allah subhanahu wataala ya yabi waɗanda suke da haƙuri da juriya suke da yakeni waja'alahum a'immatad din ya sanya su sune shugabanni a addini Allah ya ce waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun daga cikin muka sanya muka sanya daga cikin su shugabanni yahduna bi amrina wanda suke shiryuwa da umarninmu wato suke bin tafarkinmu suke karbar umarninmu da dokokinmu suna aiki da su lamma sabaru yayin da suka yi hakuri suka jure wa kanu bi na yuqin suka zama masu yaqini da sakankacewa da ayoyin kaga akwai karfin basira shine wannan yaqini din akwai kuma haƙuri wannan ta sa Allah ta'ala ya yabe su faqad tabayyana al-farqu bayna husn dhanni wal-ghurur وأن حسن الظن إن حمل على الأمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور وحسن الظن هو الرجاء فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يؤود عليه من مجلها ما ينفعه فأهملها ولم يبدرها ولم يهرسها وحسن ظنه بأنه يأتي من مجلها ما يأتي من غير حرس وبذر وسقي وتآهد, وتآهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء وكذلك لو حسن ظنه وقوي رجاؤه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يسير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات الأولى والنعيم المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواحيه وبالله التوفيق وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فتأمل كيف جعل رجاءهم اتيانهم بهذه الطاعات وقال المغترون إن المفرطين المضيئين لحقوق الله المعطلين لأوامره الباغين على عباده المتجرئين على محارمه أولئك يرجون رحمة الله وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتدتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته فيأتي الأبد بها ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله إليها وأن يجعلها موصلة لما ينفعه ويسرف ما يعارضها ويبذل أثرها ما لا يجي فصل wannan fasuli kamar natija ce wato kamar rairaya ce ga abin da duk ya gabata na bayanin bambanci tsakanin kyautata zato ga Allah da kuma rudu da wasu ke samun kansu a ciki suna zaton wannan shine kyautata zo ga Allah ce faqad tabayyana al-farqu bayna husn wato bambanci tsakanin abinda ake cewa kyautata zato da kuma abinda yake rudu ne ko rudin rudi ne to a yanzu ya bayyana ya fito baro baro kowa ya gane wa anna husn zanni in hamala ala amali wa hatta alaihi wa saƙa ilai fa huwa sahih ya ce kyakkyawan zato idan har zai sa ka kai aiki tukuru wa hasta alaihi ya kwadaitar da kai aiki wa saka ilai ya ja ka zuwa ga aiki fa huwa sahih to wannan shine kyakkyawan shine kyautata zato wannan shine daidai wato kyautata zaton da zai saka ka tsaya ka yi aiki tukuru don gyara lahirarka to wannan shine kyautata zato wa inda ilal batalati in kuma zai sa ka ka zama mai zaman kashe wando a musulunci baka aikin fari baka na baki ma'ana baka da'a kowace iri ce walin himaki fil ma'asi ka kutsa cikin saban Allah ya ja ka ka watsar da aiki baka yin aikin da Allah ta'ala ya ce a yi sannan kuma ka kutsa ka shige cikin saban Allah fa huwa guru to wannan ruɗu ne kawai kana rudar kanka wa husnul zanni huwa raja'u abinda ake cewa husnul zanni kyautata zato shine sa tsammani wato a ce ka kyautata zato ga ubangijinta shine ka sa tsammani ka sa fatan ubangiji ta'ala zai baka aljannata zai raba ka da azabarsa zai yafe maka kurakuransa zai ji kanka zai tausaya maka wannan shine husnul zanni shine arraja faman kana raja'uhu hadiyan lahu ala to dukkan wanda fatan da yake da shi a cikin zuciyarsa wannan fatan zai sa shi zai rika jan shi zuwa ga yi wa Allah da'a zajiran lahu adil ma'siyah zai rika tsawatar masa game da saban Allah fa huwa raja'un sahih to wannan kyakkyawan fata ne fata ne wanda yake ingantacce wa man kanat bi talatuhu raja'an wa raja'uhu bitala wa tafriqan wanda ya kasance zaman banzan da yake yi baya aikin da'a baya biyayya ga Allah yana tsammanin wannan shine fata ko kuma fatansa ya zama zaman kashe wando ne a musulunce baya aikin da'a wata firitan da sakaci fa huwa al-magrur to wannan shine wanda ya rudu rudadde kenan ولو أن رجلا له أرض يؤمل أن يعود عليه من, مغل من مغلها ما ينفعه فأملها ولم يبذرها ولم يحرثها وأحسن ظنه بأنه يأتي من مغلها ما يأتي من حر ما يأتي من حرث وبذر وسقى وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء ما da مثالي misali da a ce mutum yake fatan ya mori amfanin gonar ya samu abin da zai amfane shi daga wannan gonar fa'ahmalaha amma ya watsar da gonar yana san ya amfana da gonar wato sanda kowa yake girbe amfanin gonarsa shi ma ya ga ya girbo amfanin gonarsa amma ba ya watsar da gonar lam yabzurha bai zuba iri ba walam ya bai noma ba wa ahsana zannahu bi annahu ya'ti min mughalliha ma ya'ti man harasa kuma ya sa rai ya rika fata cewa zai samu amfaninta irin yadda wanda ya noma gonarsa ya zuba ya iri ya shayar da gonarsa ya kula da gonarsa zai samu shi ma zai samu irin wannan la'addahu nasu min asfahi sufaha da mutane sun ɗauki wannan shi ne ya fi kowa wauta da gaulanci to ana nufin ana neman gaulo wanda yake wawa su su su sakarai aka samu wannan to an kai ƙarshe gona ce da shi amma ya miƙe ƙafa yana jiran lokacin girbi ya zo yadda kowa yake fita girbi ya ebo daminsa ya shigo gari shi ma haka yake tunanin amma fa bai je ya shuka ba bai noma ba bai komai ba kawai amma duk da aka gaba ta Allah kai mu lokacin ya ci bashin wancan ya ma wannan alkawari ai zan girbi zan girba gonata. Ba ba ta gane shi a gonar ba to kaga za a ce wannan tabbatse ne ba mai hankali bane to haka mutumin da zai zauna baya aikin da Allah ya ce baya barin amma kuma kullun yana cewa sai mun hada aljanna da ya zai kwadu baka komai har kawai sai tafi sai ka tafi aljanna وكذلك لو حسن ظنه وقوى رجاءه بأن يجيئه ولد من غير جماع أو يسير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم وحرص تام عليه وأمثال ذلك haka nan misalin yake da zai kyautata zatansa ya karfafa fatansa na cewa zai samu ɗa amma ba tare da ya aure ya kusanci matar ba amma kullum aka zauna da shi cewa yake koyi haƙuri nan da 'yan watanni ni ma za a yi min haihuwa ba ya da aure ba shi da mata ya ya ce ai ina kyautata zato ina kyautata zato aw ya tsira alama ahli zamanihi ko ya ce zai sama ya fi kowa ilimi a zamaninsa amma fa bai taɓa ɗaukar littafi ya tafi makaranta ba ba neman ilimi ba kwaɗayin ilimin amma yana nan yana gaya muku cewa ku tsahirta masa kaɗan zai ba da mamaki to kaga wannan zai zama kawai abin tsokana in an gaishe sai a ce to yaya ko mu ci gaba da tsahirtawa sai ku dan jira da dai wa amsali zalika da ire-iren wannan to wannan daidai yake da mutumin da zai zauna baya bin al-asbabu shar'iyya da ubangiji ta'ala ya sanya su ne za ka riƙe ka samu rahamarsa ka samu gafararsa ka samu aljannarsa baya riko da duk wanda asbab din kamar yadda ya sanya al-asbab al irin su aure in ana son haihuwa ko irin su a ci in ana son a koshi ko ana jin kishi a sha waɗannan asbab ne shar'iyya asbab ne qadariyya da ubangiji ta'ala ya sa asbab maddiya ba yadda za a yi wannan ya samu waɗannan abubuwan sai ya bi waɗannan hanyoyi to haka nan ubangiji ya sa asbab shari'iyya ga samun aljanna gafara rahama afwa akwai asbab ɗinta shari'iyya yadda ka san wannan abubuwan da kake gani a duniya ba za ka same su ba sai ka bi al-asbab al-maddiya to haka nan waɗancan ma sai ka bi al-asbab to wanda zai aqbala al-asbab shar'iya, ya rushe su ya watsar da su kuma ya rika yin fatan samun natija to daidai yake da wanda zai akala al madiyya maddiya yana kuma fatan cewa ya samu natija ba su da bambanci fa kazalika man hassana zannahu wa qawwa raja'ahu في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم to haka nan wanda zai tautata zatansa ya karfafa fatansa na cewa zai samu rabauta da mafi kololuwar daraja da ni'imar da take ta dindindin a ranar gobe kiyama ita ce aljanna min ghairi ta'atin amma fa ba sai yayi da'a ba shi wala taqarraba ila Allah ta'ala bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi kuma bai kusanci Allah ta hanyar bin umarninsa da barin abin da ya hana ba to shi ma haka al'amarin al'amarinsa yake daidai da wancan babu bambanci idan ka ce ma wannan mahaukaci to shi ma ce masa mahaukaci daidai kai qad ta'ala Allah yana cewa innal ya amanu wal hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah sai ku ga sakamakon da abinda suka yi suka samu wannan sakamakon ulaika yarjuna rahmatallah su waɗannan su ne suke fatan samun rahamar Allah ashe raja ba zai yi ba sai ka bi hanyoyin samunsa innal na amanu lalle waɗanda suka yi imani wal hajaru kuma waɗanda suka yi hijira suka bar garin ruwansu suka koma inda za su bauta wa Allah wajahadu fi sabilillah suka yi jihadi dan ɗaukaka kalmar Allah ula'ika to waɗannan ba wasu ba ula'ika waɗannan yarjuna rahmatallah su ne suke fatan samun rahamar Allah kaga shi fata an raja yana tare da aiki babu arraja ma'al bitala mutum ya zauna ba shi da aikin yi ba shi da da'a ba shi da kusantar ubangiji kuma ya ce yana da raja fata'ammal mala ce ka lura kaifa ja'ala raja'ahum itiyanahum bi hadhihi ta'at ka lura yadda ubangiji ya sanya fatan su da ramar Allah shine yin su ga waɗannan ayyukan al-iman wal hijra wal jihad fi sabilillah bai ce to wannan shine yake sawa su zama masu fatan samun rahamar Allah wa qala al amma a gefe ɗaya, waɗanda suke rudar kansu rudattu mu, su kuma sai suka ce innal mufarritina almudayyi'ina li huquqillah lalle masu sakaci masu tozarta haƙƙin Allah almu'attilina li awamirillah masu watsi da umarnin Allah albaghina ala ibadillah albaghina ala ibadihi masu zaluntar bayan Allah almutajarriina ala maharimihi masu rashin kunya wajen aikata abin da Allah ya haramta ulaika yarjuna rahmatallah to kaga waɗannan sai suka zama a gefe alqur'ani ga abinda yace su kuma ga abinda a aikace suka ce ko da basu fito sun furta a baki ba sun faɗi wannan amma a aikace kamar haka suka ce suna katobararsu suna wato aika su suna yin abin da suka ga dama amma kuma suna fatan in an tashi kiyama su kasance tare da masu imani cikin aljanna a lokaci guda to kaga anan kamar sun canza waccan ayin sun ce masu sakaci masu zalimai waɗannan yarju da rahmatallah wa sirrul mas'ala mala ce sirrin wannan mas'ala annar raja'a wa husna dhanni إنما يكون مع الاتيان بالأسباب laifi اقتضتها حكمة الله في wato fata da kyakkyawan zato yana kasancewa ne tare da aikata asbab sababba wanda hikimar Allah ta riga ta hukunta a cikin shari'arsa da kadaras da ladansa da karramawarsa wato abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta a shari'arsa shine abinda muka ce al-asbabu shar'iyya kana son ka samu ka zama mai kyakkyawan fata mai husnul zanni to ba za ka samu ba za ka tsinci husnul zanni ba sai a cikin rukon ka da al-asbabu shar'iyya sai ka rike al-asbabu shar'iyya kai kokari ka kiyaye Ka kai kokari ka kiyaye sallarka ka yi ƙoƙari ka kiyaye bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da ya umarni da yinsa ka kiyaye barin abin da Allah ta'ala ya ce a bari ka kiyaye harshenka ka kiyaye ganinka ka kiyaye hannunka ka kiyaye ka kiyaye cin haƙƙin bayan Allah ba bisa gaskiya ba ka kiyaye kanka daga zalunci to anan ne zaka tsinci arraja anan ne zaka tsinci husnul dhanni amma in ka shiga cikin akasin waɗannan abubuwa aƙidar ka ta zama ba mai kyau ba ka kasance ba mai kula da addininka ba ba mai kula da sallarka ba ba mai kula da biyayya ga ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama azzalimi macuci to fa bayar za a katsinci arraja'u da husnu zanni anan ba za su yi ba sirrin mas'alar shine ka koma ga al-asbab allati iqtadatha hikmatullah fi shar'i abinda Allah ta'ala riga ya shar'anta yace ga abinda za a samu aljanna ga abinda a bari in ana so a kukuta daga fadawa azabar Allah ku kama ubangiji to sai ka wannan hanyar fayatil abdu biha bawa yazo da waɗannan ayyuka thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih sannan ya kyautata tsansa ga ubangijinsa me yasa bayan yayi wannan sannan yazo da husnul dhanni saboda kamar yadda muka sha faɗa kuma malamai suke ta faɗa tsagwaran aikinka in shi kadai za a duba a ce an maka sakayya da aljanna to ba za ka samu aljanna ba ba ma wanda zai samu a ce kawai za a dubi wato hidimarka ga ubangiji da ɗa'arka da ƙoƙarinka da himmarka a ce wannan za a duba a ce kai wannan dole ma a sakanka mata dole ma ya shiga aljanna to da ba wanda zai shiga aljanna wannan ma'aiki sallarsa shi ya faɗi wannan ya ce babu wani da aikinsa zai shigar da shi aljanna lan yi dukila ahadan amaluhu janna. ba wani ɗaya da aikinsa zai shigar da shi aljanna wannan ahad na kira ce fi siyaƙin nafi fa'afadatul umum sahabbai sai suka fahimci a'a ya kwaso gaba ɗaya ba wani na larabawa ne ce wala anta tunda sun san a yakin maganar shi ma ya shiga Sai ya sa shi suka tsaya suka ce har kai ma ya rasulullahi ya ce wala ana illa an ya tagammada ni Allah bi rahmatihi sai dai Allah ya lullube ni da rahmarsa to idan har ma'aiki sallallahu alaihi wasallama har shi kansa rahmar Allah ce za ta kai shi aljanna to ina wani kuma da zai iya buga kirji da ya kawo a kan cewa shi fa ya yi abin da dole a biya shi wa har wani ci shi yana bin Allah ma ba shi sai an masa ciko ma ko aljanna ya shiga sai an bi shi da ciko kaga wannan karewa wato kurewar rashin kunya kenan da rashin sanin kimar ubangiji da girmansa da rashin sanin ni'imomin da ya maka to shi yasa koda kai aikin sai ka kyautata zato kyauta zantan cewa Allah zai karɓi aikin nan nawa Allah zai mun rahamarsa zai mun lutufinsa zai sakan kamun da falalarsa shi ne kyauta zantan daban ba wai mutum ya rika barna ba kuma ya ce na kyauta zato ya rika barna yana kyauta zato wannan ba za ta yiwu ba cewa an ya ja'ala ثم يحسن ظنه بربه ويرجوه أن لا يكله ilaiha sannan ya kyautata zatansa ya yi fatan kada Allah ta'ala ya bar shi da aikinsa don Allah ta'ala ya wakala shi ya mayar da shi zuwa ga aikinsa to hawa zai biya Allah ba ba wata ni'ima ɗaya da zai iya cewa ya biya bilɗinta duk ya taro ayyukansa da shekararsa nawa a duniya shekara nawa ya yi kaddara ya yi um, umru nuh alaihi ta shekara dubu ko fiye da haka a duniya a tattaro duk abin da yayi ce to a shekara dubu din nan yanzu an ji kayi sallah kayi azumi kayi kaza kayi kaza duk ga sunan listin to a shekara dubu din nan kuma a lissafo ni imomin da Allah ya maka idan da kake gani wa ya baka shi ya baka ko kai ka ba kanka ka fitar da wasu kuɗaɗe ne ko wani abu ka saya a shi ya baka har ka tashi ka ganka da idanun kana gani da su duk ni'imar da kake gani da idan duk amfanin da idan na yake maka a yi listin duk wani amfani da ya maka tun daga farkon haihuwarka har zuwa lokacin da Allah ya karɓi ranka a zo a yi listin abin da kai ka shaka na iska sai a tattaro duk iskar da ka shaka a yi listin ta waye saki iskar ka shake ta waye baka damar shakar Allah ya ga dama toshe hancin duka ya toshe kafofin da aka shake iska shikenan sai barzahu Allah ya bar maka kai ta shaka ga iskar yayi maka kuma ya baka abinda zaka shaki iskar da shi ya baka baki ya baka abinci ya baka ci da sha da duk abinda yake da ni'imar Allah da yake kewaye da kai ko ɗaya aka ɗauko aka ce a yi masa bil ka biya to aikin zai kare baka biya shi ba ga kuma sauran ana jiran ka da su a ce to tunda waɗannan ka kasa biya to za a yi za a hora mutum za a yi masa azaba saboda waɗannan to ka mu ranar da zai fita ma daga wutar ya mu ranar da zai fita daga wutar irin za ce wannan an yanke masa shekara dubu wancan ma an yanke masa shekara dubu biyu wannan an yanke masa shekara dubu uku wannan <laughs> ba ranar fita wannan laifin da ya yi hukuncinsa daurin rai da rai wancan ma hukuncinsa daurin rai da rai to daurin kuma a wutar jihar nama to kaga sai ka roki Allah kada Allah ya wakkala ka zuwa ga aikinka wa an yaj'alaha musilatan ila ma yanfa'uhu kana fatan Allah ya sanya ka aikin nan ya zama zai kai ka zuwa ga abin da zai amfane ka wa yasrifa wa yasrifa ma ya kawar da shi daga abin da yake kishiyar wannan wa yubtilu atharaha da abin da zai lalata asar wato a amfanin ko sakamakon wannan aikin nashi ya kawar masa da duk wannan to kaga wannan shine abin da ake kira husnul zanni shine kuma ake kira arraja Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya sai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce don Allah a gaya mun hukuncin tsarkin duwatsu shin har da mata ko kuma maza ne kadai za su yi a wannan ana tsahara ce ta ta maza banda mata al’istijmar amfani da duwatsu wajen tsarki wani tsahara ce ta maza saboda ne za a iya samun a wajen namiji ne za a iya samun inka da wannan amma ga mace zai zai zama akwai wahala shi yasa ake ce masa sarkin maza ina ingancin wannan littafin mai suna akhfa'ul musallina wanda Muhammad Siddiq al-Manshawi yayi masa ta'aliki sun shin ya inganta koko a'a a na farko ban karanta wannan littafin ba saboda haka ban san ingancin sa ko rashin ingancin sa akwai akhfa'ul musallin na wani shahararren malami mashhur hassan salman ɗaya daga cikin manyan ɗaliban shek nasiru jina albani yana littafi mujalladi guda sunan shi akfa'ul musalli da wannan sunan kuma littafi ne mai kyau kwarai da gaske a wannan na sani amma na wannan ban karanta shi ba ban san sannan muhammad siddiq ilmanshawi da kake gani ba wai wancan mai karatun qur'ani ba galibi wasu na san mai karatun qur'ani a suna ne kawai ya ci shi ma ta yi dan mansha din din sunan gari ne kamar ƙauye ne a cikin masar haka wani ne watakila aka haifa ko shekarar da wancan ya rasu ko kuma dai kawai an dai sa masa sunansa don shi ma ya albarka kamar yadda wancan ya yi Da fa'uli ne aka yi sai ya zama na shi ma Muhammadu siddiq kuma sannan garinsu guda amma ba wancan ba ne shi wancan ba ba a yi da wasu rubuce-rubuce ba a yi da wasu rubuce-rubuce wannan yake cewa ina neman ƙarin bayani ko a samu wani sassauci ya ce ni ne na na ba matata zaɓin kanta ko zama da ni ko ta zaɓi kanta sai ta zaɓi kanta ba <laughs> to shi ya buɗe da magana ko a samu sassauci sai ta zaɓi kanta bayan na san in ta zaɓi kanta saki uku ne bayan ta zaɓi kanta sai na yi mata bayanin matsayinta sai ta yi ta kuka tana ba na haƙuri sai tausayi ya kama ni tausayin kansa yake ko tausayinta bai baya gaya mana ba ko duka biyu sai tausayi ya kama ni a ah, aka ci gaba da zama har mun samu ‘ya'ya uku bayan faruwar abin sai yanzu abin yake damuna a shi ne yake son san hukunci so babu shakka su malamai suna cewa idan mutum ya ba wa matarsa zaɓi ta zaɓi kanta saki uku ne wato saki ne albatta ce albatta wato babu kome akwai bambanci tsakanin saki albatta da saki uku saki uku albatta kare da saki albatta yake zama uku ba wacce saki ne albatta ma'ana ba zai iya da komo da ita ba sai dai in ya neme ta kuma a sake aure amma ba ya dawo da ita ba wannan kalma albatta tana nufin wani ba wai ta sanda aka ce kamar yanzu kul'i ga wanda suka ce talak ne su ce talak ne albatta ma'ana in yana son ta ba zai iya cewa ya dawo da ita ba kamar yadda yake dawo da matarsa in ya mata saki ɗaya ko biyu a sai ya sake shiga cikin manema in ta ga za ta aure shi ta aure shi in ta gaba yi mata ba ba za ta aure shi ba za ta yi canji shi sai sai ta watsar da shi sabanin saki raji saki raji kaga zai da ita ko ta so ko ta ki ko da santa ko da kinta amma albatta baya da wani ba shi da wannan dama haka wasu suna cewa saki ne albatta za mu ga lokacin da Allah ta'ala ya maganar matan annabi da kuma bawa annabi sallallahu alaihi wasallam damar ya ba su zabi zaɓin shi kaɗai ba lalle ya zama saki ba sai an haɗa da saki ya yi wanda kulle a jika, in kuntunna turidna alhayata duniya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila kaga akwai tasrihi shine at-talaq ya ya ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi ka cewa matanka idan har kuna son rayuwar duniya da kelekelanta fata'alaina umatti'kunna ku zo in dan baku abinda za ku je ku ji dadin rayuwar ta wato dan wani abu na duniya baku wata dukiya za ku je ku ji dadin rayuwar tunda ita kuke so wa usarrih kunna sarahan jamila in yi muku kyakkyawan saki kaga akwai saki wato ba su zaɓin ba shi ne sakin ba in za ku zauna da ni ko ko ba za ku zauna da ni ba a ba za mu zauna da to je kina sauwaƙe miki da sake ki wannan shi ne zai zama sakin haka wasu malamai suna cewa dole sai an samu lafazin saki kawai don ta ce ta zaɓi kanta ba lalle ne sakin ya riga ya tabbata ba sai an hada da kalmar tsala. shi kuma saki a ka'ida ba a yin biyu a dunkule ballanta na uku wannan talaq ne bid'i kin ya saki matarsa saki biyu a dunkule ballanta na ya ce ya saki ta saki wannan talaq saki ne na bid'a in har yayi irin wannan to magana mafi rinjaye wanda take da dalili a sunna ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan a matsayin ɗaya wanda zai saki uku a dunkule ko a majalisi ko a kalma ɗaya ko ce na saki ki saki ko ce na saki ki na saki ki na saki ki haka uku to a ɗaya yake wannan shine hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi a rayuwarsa da yana abubakar yayi da yana umar ya shekara biyu da wannan yake aiki sai lokacin da mutane su karka wasa da saki wannan ce ya saki matar saki goma wannan ce 20 wannan ce na saki ki saki 100 wai dan dai ransa ya baci sai na umar ya ce to duk wanda ya saki matarsa an kuna da tauki cikin al'amarin nan amma kun dauke shi da wasa to duk wanda ya saki matarsa saki uku za mu zartar masa saboda haka a bisa dama da aka bawa alkali yayi ta'zir wato yayi horo ga waɗanda suke wasa da shari'ar Allah wannan damar da ita sayyidina Umar yi amfani saboda haka ya rika hora wanda suka yi saki uku din nan a dunkule cewa ka a bashi ya da matarsa ya sake ta saki uku shikenan, kenan sai ya hakuri sai ta sake aure idan wancan ya haƙura ya saki ya ita ma ta haƙura za ta aure shi shi kenan sai aure in bai sake ta ba kaga dole ya haƙura ko ya sake ta ta ce ba za ta aure shi ba kaga nan ma dole ya haƙura saboda haka babu saki uku a dunkule saki uku a dunkule wannan a ɗaya yake sauka ko da an ce saki uku ne in a kalma ce aka yi ta guda ɗaya na baki zaɓi na zaɓi za zaɓi kaina to ko da an ce saki ne sai dai zama ɗaya ne ba uku ba wannan shi ne saboda haka alkurani abin da ya nuna sai lafazin ma saki ya biyo baya banda zaɓin shi kaɗai ba shi ne zai zama saki ba sai an samu a tasirih wanda shi ne a tsala saboda haka in ka dawo da ita Eh? eh to matarsa ce ba zai ba zai ya ita ba matarsa ce ya dawo da ita ta dawo wannan shine watakila sassaucin da kake so ka samu wannan ya ce ka jawo hankalin jama'a game da abinda ake ta amsar kudin jama'a da cewa wai hatimin manzan Allah ne fatimin manzan Allah ne ko ga fata ga fata yake aka yi photostat yana maganin duk wata cuta to daman duk sanda za a samu 'yan damfara sai an samu wanda za a damfara ba su da wanda za su damfara kaga ba su damfara ba saboda haka yan damfara ne suke damfarar waɗanda ake damfara a wani hatimin a ce ga wani hatimin manzan Allah wannan duk karya ne ba wani wanda zai kawo maka wani hatimi ce wannan hatimin manzan Allah ne kuma in hatimin ma hatim watakila yana nufin zobe ko zobe yake nufi ko ko wani hatimi irin na irin na wannan jadwali da ake yi hafa da Allah a ji tsoron Allah to irin waɗannan mutane matukar ba zuwa za su yi karatu ba matukar ba zuwa za su yi makaranta ba dole ta damfara su ya za ka yi da su ba za ka yi ba wani jan yanzu da kana jan hankali ko nan da ke jan hankali da waɗanda su saurare mu amma da yawa waɗanda suke ake damfara ba ma sauraren mu suke ba wanda yana son ƙarin bayani akan dajjal ta inda zai bayyana kuma su ne za su taimaka masa da da'awarsa a da'awarsa wata tambayar sai kaga laccan ce ba tambaya ba ce ba wani abu ne guda ɗaya ko biyu yake tambaya ba a'a wani maudu'i ne wata matashiya ce gaba ɗaya yake tambaya akan ta kamar sai na tambayar ya ake sallah ce da Allah mala ayi mun bayanin yadda ake yadda ake sallar gawa kaga sai ka dauko daga farko har ƙarshe ka zo ka yi kaza ka yi kaza tsaya kaza liman ya tsaya kaza idan namiji ne ya tsaya kaga wannan ba tambaya ce irin wannan makaranta zaka je kuma na tabbata ba za ka rasa cikin bayanan malamai wani wanda ya hudu ba ko ya yi lacca akan dajjal da abubuwan da suka shafe shi ba sai ka je ka nema amma irin wannan dan lokaci kankani da ake so an sa tambayoyi ba za ka yi wani kai ka da ba ni irin irin waɗannan tambayoyin akwai bambanci tsakanin ibada ta wajibi da ta nafila wajen yin tawassuli duka aikin aikin kwarai duka aikin da'a za ka yi tawassuli da shi ba abu bambanci kai sallar farilla za ka yi tawassuli da ita kai zakka za ka yi tawassuli da ita kai nafila za ka iya tawassuli da ita wajen neman bukatar ka gurin Allah babu bambanci shi kuma wannan ya dawo da mu maganar mutumin da yake tambaya yake cewa yana da wani uwa da yake duba ina jin mun karanta wannan ah, wata rana abin nan inji ya yi abin da ya yi mana lalata wanda yake cewa yana ɗanwa da yake zuwa wajensa suna zumunci amma yakan ce ya sa shi a cikin addu'a shi na nasa ɗan tsubbu ne yana nufin yayansa ɗan tsubbu kuma bayan haka yana taimaka masa shin ina matsayin haka a musulunci to na san dai watakila dai kawai kana san dai ka ba mutane dariya shi yasa ka tambaya ka ce ya maka addu'a ka ce dan tsubbu ne kuma ka ce ya maka addu'a to ban san wace addu'a zai maka tsubbu kake cewa yake ki nufi maka ko ya roki Allah ya baka wani abu wanda yake dan tsubbu ba musulmi bane wanda duk zai buga kasa duk zai buga kasa ya gaya maka gaibu to wannan da yana yana wato kokarin ba wa kansa matsayin Allah ne ce zai abu kaza zai same ka ko abu kaza da aka yi maka ga wanda suka yi yana da awar sanin gaibu wanda ba musulmi bane to wanda ba musulmi ba wata addu'a zai maka wa ma du'aul kafirin illa illa fi zalal wannan da'awa za ka yi masa ya dawo ya dawo musulunci wa'azi za ka yi masa amma ka ce maka addu'a to ina jin watakila ka yi tambayar ne don dai kawai ka ba mutane dariya kuma ka yi nasara amma ba sannan wanda taimako zai baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta hulwanul kahin ya haramta karba abinda boka dan duba dan tsubbu yake karba gurin mutane na tsubbu ba haramun ne abin da zai karba na kudi kai ma haramun ne da ka karba a gurin su saboda haka magana taimaka maka yana dalbiyar da kai ne yana taimaka maka wajen saban Allah ne yana taimaka maka wajen cin haram sai kai kokari ka kai masa nasiha kai masa wa'azi mutumin da yake fada da Allah yake kokarin ya sawa kansa rigar ubangiji kuma da zumunci ma har za ku yi da shi wannan kuma to wannan addu'a yake nema da sai ka ba malam adam shi ya kamata ka bawa ya ya fada mutane eh to ai ce duk mai neman addu'a sai mu cinye akwai mala adab yana fadar masu neman addu'a sanar da jama'a su yi musu addu'a Allah biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke cikin damuwa kuma Allah ta'ala ya yi musu maganar haƙƙin su ne ko albashin su ne yake cewa a taya su addu'a suna nan dai suna ta bibiya ina jin wani haƙƙin su ne na kofan sho ne ko wani abu ne dai sai dai abin da zai je za a zauna a gwamnatance gobe saboda haka yi musu addu'a Allah ya sa su yi nasara Allah ya sa ku yi nasara shi ko wannan yana maganar a jawo hankali game da waɗanda suke musulunta ba a wasu tanadin wani abu na koyarwa na ilmantarwa ƙarshe kuma ka samu ana sura ridda zai yana cewa a gaya abin na shugabanni shugabanni ba ta yin wani abu na tanadin yadda za a karantar da waɗannan masu musulunta ɗin to ban san shugabanni na nufin shugabanni na addini ko shugabanni na siyasa ban san wannan shugabanni yake nufi a nan ba shugabanni na siyasa su da wannan ba su ɗauke cikin aikinsu ba ba daga cikin aikinsu su musuluntar da mutane ballantana su kula da wanda suka musulunta su yi ilimi kai da kake cikin musuluncin ma sai ka yi kokawa a baka kai karatu to bare kuma a ce wanda zai musulunta yau a ilmantar da shi ba ka so wanda ba ba ya cikin lissafin su kai zan abin ya dama amma su bai ba dame su ba kowa ya nashi addini dan mai ma suka fito a wasu wurare za ka samu ma har har har ma fada ki dan me zai baro addinin sa wani cewa yake ma shi bai ga dalilin da za a rika tsalle tsalle ba kana wannan addinin ka tsallaka can ka tsallaka can kowa ya tsaya inda yake wannan a Egypt a Masar to in kuma kana maganar shugabanni na na na addini ko dai kana maganar sarakuna ko malamai to wannan yana da kyau idan an samu irin waɗannan kisa-kisan a rubuta ma waɗanda aka san cewa za su iya yin wani abu manyan kungiyoyi ne kamar kungiyar jama'atu bidawa ya kama iqamatus sunna a jihar Katsina ko a rubuta wa sarki waɗanda aka san cewa hakkin su ne ko alhakin su ne cewa su ga sun yi wani abu na su bawa waɗanda suke musulunta ilimi samu waɗanda za su je ana karantar da su ana ana ana ɗaukar nauyin su masu karantarwar wannan ƙungiyoyi da da sarakuna su suke wannan su ya kamata a tunatar in har ana samu irin waɗannan dai yana ta magana cewa ana samun kasa-kasai na ridda waɗannan dai su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka ansa daidai na o kana nufin a gaya mutane to ga abinda yana cewa ala abdullahi yana cewa akwai cd na wannan karatu da muke aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi da wasu laccoci ya hada darasi 33 da kuma wasu daga cikin laccoci da aka yi ga wanda yake so sai nemi mala abdullahi da fatan Allah ta'ala ya ba mu dacewa abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in